Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a goma ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. annobar coronavirus ta cima wani sabon matsayi inda adadin wadanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya haura miliyan sha biyu hukumar kula da gidajen yarin amurka ta faɗa jiya alhamis cewa tsohon lauyin shugaban ƙasa donald trump michael cohen ya koma gidan yarin gwamnatin tarayya bayan yake amincewa da ka'idoji na ƙara wa'adinsa a gida ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cewa ta damu matuka akan zargin take hakkin bil'adama da wasu jami'an tsaro suke yi a yankin sahel na yammacin afirka cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kaddamar da wata na'urar gwajin cutar COVID-19 da wasu masana kimiyya a Najeriya suka kirkiro. Bayan haka za ku ji hirar da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta yi da wasu da suka keta haddin yara ƙanana inda suka bayyana kusancinsu da yaran. To kowane irin kira hukumomi ke yi akan wannan batu? na farko dai ya kamata iyaye kun ce ya waje ba ma ku kara lura da yayansu na yaran ke shiga ina suke sannan na biyu kuma ya kamata idan sun ga abin da su bai sama ba su yi saurin sanar da hukumomin tsaro Muhammad Gida Fari kenan, kwamandan jami'an Civil Defense a jihar Filato. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari. za kuma mu kawo muku nasihar juma'a amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Nobar coronavirus ta cimma wani sabon matsayi inda adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya haura miliyan sha biyu a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka ce take kan gaba a jerin kasashen duniya da adadi mafi yawa da suka kamu da COVID-19 wanda ya kai miliyan uku da dubu hamsin da hudu da dari shida da casa'in da biyar wato kashe hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya ciki har da sabbin mutum dubu sittin da cutar ta harba a ranar laraba wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya tun lokacin da cutar ta ɓarke akalla jihohi biyar na amurka da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana adadi mafi yawa na sabbin waɗanda suka kamu a ranar laraba yayin da jihohi da dama suka samu sabbin waɗanda suka kamu cikin kwanaki bakwai. Jami'an lafiya a jihohin Arizona, California, Florida da kuma Texas sun yi gargaɗin cewa sashen kula da marasa lafiya na gaggawa a jihohin nasu sun kusa cika ko sun cika. Amurka ita ce take kan gaba na waɗanda suka mutu na COVID-19 da take da mutum biyar kusan kashi ɗaya bisa hudu na mutum biyar da da shida da suka mutu a duniya. Hukumar kula da gidajen yarin Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tsohon lauyan shugaban ƙasa Donald Trump Michael Cohen ya koma gidan yarin gwamnatin tarayya bayan ya ki amincewa da ka'idoji na ƙarasa wa'adinsa a gida. An yanke wa Cohen hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku saboda an same shi da laifin ƙin biyan haraji, yin karya ga 'yan majalisa akan aikin ginin Trump a Moscow kuma da biyan wasu mata biyu kuɗi don su rufe bakinsu kan zargin yin lalata da suka yi ikirarin yi tare da Trump kafin ya zama shugaban ƙasa. An sake shi ne daga gidan yara a watan Mayu saboda annobar coronavirus inda aka ba shi umarnin ya ƙarasa shekara ɗaya da rabi da ya rage masa a gidansa na New York. Amma mai shari'a ya umarce shi da ya koma gidan yarin tarayya bayan da lauyan Cohen Jeffrey Labini ya kalubalanci ka'idojin da aka gindaya masa na ƙarasa sauran wa'adinsa a gida. Ka'idojin sun hada da umarnin da ya hana kohin yin hulɗa da kafafen yada labarai da kuma wallafa abubuwa a kafafen sada zumunta. Labini ya ce jami'an tsaron Amurka sun saka wa kohin ankwa kafin su ta sakeyarsa zuwa gidan yarin. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa ta damu matuƙa akan zargin take hakkin bil'adama da wasu jami'an tsaro suke yi a yankin Sahel na yammacin Afirka inda ta yi gargaɗin cewa rashin ɗaukan mataki daga gwamnatoci zai iya kawo cikas ga tallafin da washington ke ba gwamnatocin cikin wata sanarwa da tabbatar a jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka morgan ortagos ta ce bai kamata a yi amfani da taimakon da amurka take ba wa yankin ba don a karya doka ko a ci zarafin bil adama kuma idan ba a ɗauki mataki wajen magance wannan matsala ba hakan zai iya shafar taimakon da amurka take bayarwa a fannin tsaro sanarwar ta gwamnatin amurka ta bukaci shugabannin kasashen g5 sahel da suka hada da burkina faso chadi mali murtaniya da kuma jamhuriyar niger da su ba alkawarin da suka fito fili suka ɗauka a ranar 30 ga watan yuni don binciken irin waɗannan zarge-zarge akan jami'an tsaron sannan ta kuma yi kira da a tabbata hukunta duk wanda aka kama da laifi game da irin wannan take haƙƙin ma'aikatar harkokin wajen ta kuma yi gargaɗi inda ta ba da misali da rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch wanda hujjoji da ke nuna akwai hannun jami'an tsaron gwamnati a wasu kisan gilla da aka yi a arewacin burkina faso kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu a ci gaba da ƙoƙarin da gwamnatin najeriya ke yi na yaƙi da cutar covid-19 wasu ƙwararru a fannin kimiyya sun ƙaddamar da wata na'urar gwajin cutar wadda za ta ba da sakamako nan take Sunan na'urar RNA Swift. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani. A cewar mukaddashin babban shugaban hukumar kimiyya da fasaha ta kasar NAFDA, Farfesa Alex Agba, wanda hukumarsa ta kirkiro da na'urar gwajin. Ana sa ran wannan yunkuri zai taimaka wajen bunƙasa hanyoyin gwada cutar COVID-19 da gwamnatin kasar ke yi. Ya kuma bayyana irin ci gaba na ƙarin basira a guraren bincike da aka samu a kasar tare da haɗin gwiwar wasu masana kimiyya daga kasar Ingila. Dan majalisar tarayya kana shugaban kwamitin kiwon lafiya Honorable Yusuf Tanko Sununu ya yaba da wannan ci gaba inda yi fatan inganci ingancin sakamakon gwajin da ake bukata daga wannan na'urar gwaji ya zamto ya kai irin wanda aka saba a baya. Matsayina na likita zan iya cewa ita test idan aka yi shi ko bincike wanda yake za a gano za a tsaya a duba shi wannan da aka gano a yanzu za a gwada shi da standard wato wanda ake yi yanzu sai a ga me ya fa'idan sa bisa da wanda ake da shi wannan zai bada fa'ida a ce za a yi nan take kuma za a yi wa mutane da yawa cikin lokaci kalila domin a gano waɗanda suke da shi ko babu shi. So dai matsala da duka abin da ke na bincike shi ne akwai abin da muke ce ma sensitivity da specificity amma dai yana nuna cewa eh, awo ya gano waɗanda suke da cuta a lokacin suke da cutan ya kuma tace waɗanda ba su da cutan a lokacin da ba su da shi so idan ya zama test yana iya wanda yake da shi bai gano shi ba kin ga wannan shi ma hatsari ne idan kuma mutum bai da shi cuta din test din ya ce yana da wannan cutan shi ma kin ga wannan hatsari ne da idan zai kawo mai eh, tashin hankali wannan tsari da ya biyo bayan buƙatar ma'aikatar noma da raya ya karkara a kasar na gwada manoma da ma'aikatan kayayyakin noma miliyan biyar don tabbatar da cewa ba a samu tsaiko a harkokin tsaro na abinci a kasar ba sakamakon annobar cutar covid-19 na'urar binciken na rna swift dai ba shi da tsada a cewar farfesa agba idan aka kwatanta shi da na'urar gwajin cutar da aka saba amfani da shi a kasar sai dai a nashi bangaren farfesa abdulsalam nasiri tsohon shugaban cibiyar takaita cututtuka a najeriya kana baban daraktan da ke sa ido a cibiyar takaita yaduwar cututtuka a kungiyar ecowas akwai sauran aiki a gaba gaskiyar magana shi ne har yanzu ba kai inda za a ce muna da makamin hannu ba tukuna wato wannan dai kamar farko-farkon aikin ne a ce an samo yadda za a kirkiro hanyar noma amma ba gama hada garma ba a halin da ake ciki adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar ya haura dubu talatin yayin da adadin waɗanda suka warke ya haura dubu goma sha biyu an kuma rasa mutum sama da ɗari shida a faɗin faɗin ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. Wani babban janar ɗin sojan Amurka ya yi na cewa Rasha ta taɓa bawa mayakan Taliban goyon baya, amma kuma babu bayanan sirri da za su tabbatar da wata alaƙa da ta nuna cewa rasha tana ba da umarnin a kashe sojojin Amurka ko tana biyan kuɗi domin a kashe sojojin Amurkar. Janar Macmillan wanda shine shugaban hafsan hafsoshin sojin Amurka ya bayyana haka ne a jiya Alhamis bayan da ya yi rantsuwa yayin da yake ba da bahasi a gaban majalisar dokokin ƙasar. a lokacin da suka kammala wani zama na daban kan bayanan sirri da aka tattara wanda ke nuna cewa mai yiwuwa rasha ta taɓa biyan taliban kuɗi domin kashe sojojin amurkan general mili da sakataren tsaron ƙasa mike esper sun ce hukumar tsaron ƙasa nsa da hukumar tattara bayanan sirri ta dia sun gaza haɗa hancin bayanan sirri da suka nuna hakan wanda majiyoyi ke cewa hukumar leƙen asiri ta cia ce ta tattara sai dai babban sojan na amurka bai musanta cewa kamar sauran ƙasashe rasha ma na tsoma baki a harkokin kasar ta afghanistan shugaban kasar sudan ta kudu salbakir ya ce watanni da aka kwashe ana mummunar rikicin kabilanci na yin babbar barazana ga zaman lafiyar kasar shugaba kir ya bayyana haka ne yayin da kasar ke bikin cika shekara tara da samun yancin kai a jiya alhamis yayin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin kir ya yi kira ga daukacin 'yan kasar da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya a kuma sasanta rashin jituwar da take tsakanin al'ummar kasar. wacce ta sha fama da yaƙe-yaƙe a baya a cewar kir yanzu ƙasar ta sudan ta kudu ta tsallake matakin faɗace-faɗacen siyasa amma abin takaici shine yanzu tana fuskantar rikice-rikice a tsakanin al'ummominta ya kuma ƙara da cewa a matsayinmu na gwamnati ba za mu bari a ruguza mana zaman lafiyar da muka samu ba shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke sudan ta kudu david shira ya faɗa wa ya cewa ɗaruruwan mutane sun mutu a watan da ya gabata a hararen ɗaukar fansa da aka rika kaiwa a jihar da ake kira jangli. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da samun rahotannin fyaɗe a Najeriya, bincike na nuna cewa akwai dangantaka ta kusa tsakanin masu aikata laifin da waɗanda suke aikata laifin a kansu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Binciken da na gudanar na nuni da cewa yawancin waɗanda ke aikata fyaɗe mutane ne da ke kusa da waɗanda suke wa faɗan ko ta hanyar dangantaka ko zama tare. Kan haka na zanta da wasu da suka aikata fyaɗe musamman wa ƙananan yara don jin irin dabarun da suke amfani da su. Sunana Yusuf Haruna, wata yarinya ne na kira ta ta shekara goma sha biyu shine sai na yi amfani da ita muna gida ɗaya da ita ne na kira ta ne ne sai ta ce mun yunwa take ji sai ta ce mun ba ta ɗari biyu ne na ɗauki ɗari biyu na ba ta na Yusuf Muhammad akwai yarinya wadda muke gida ɗaya da ita haka wasanni ya ɗan shiga tsakanina da ita. Yarinyar ta nawa? Kai shekaran na? nawa? ta bakwai yarinya. Ni kuma ina da shekara 39. 39? Eh. To wani wasa ne ya haɗa ku da ita? da yake na dan kunna kallo ne a ɗaki sai kuskure ya shiga kana dan sa mata hannu a gaba. Shi ko wannan bawan Allah wani yaro dan shekaru goma sha ɗaya ya lalata suna Yusuf Bello abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah na ci naman sallah ci na ya rikice min ciki to sai na sha wani maganin gargajiya to shi ne a sai min damuwa ciki na ba lafiya mm. to gaba na fiya na yi na yi kwanta ya gagara shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyen shi ka lalata shi dai kenan eh hakan ya faru mara shi ko wannan mai suna bako Alex ya yi wa wata yar shekaru goma sha uku ne ciki mun dai kwana biyu masu da dare ne jiya dai iyayen ta sun sun amma da su hanya sun tare ni ne na wayar yau sai tana da ciki ni ma ban san tana da ciki ba ma sai jiya din ne wasu na sani shekarun ta nawa shekaru ta wai goma sha uku zuwa sha hudu haka shekara goma sha uku ta isa wanda za ka yi ka ce kuna soyayya da ita a tun tana zuwa talla gidan mu ne shi za shi ne yana shawon ta shiga gurin yarinyar da aka yi wa cikin ta ce sabo da bako alex ne ya kai take kusantar sa har ta samu juna biyu ina kai talle na gidan su Ke kike zuwa wurin shi kenan ko? Eh. Uban yarinyar ya ce a yanzu haka sun haɗa wanda ya yi wa ciki da hukuma. sunana Muhammadu Sani shekaran jiya cikin dare sai ta tashe mu da ihu ciki na ciwo mara ina ciwo shikenan sai na ce to bari gari ya waye sai mu je a saya mata magani mm. sai mata suka ce a akwai wata likita a nan kusa da mu sai na ce to ku je ta bincika sai ta ce kai komai aka yi nan ciki ne da ita kwamandan rundunar tsaron al'umma ta civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari ya ce za su ci gaba da binciken irin waɗannan ɓata gari har sai sun tsaftace al'umma na farko dai ya kamata iyaye ko in ce ya waje ba ma su kara lura da 'ya'yansu na yaran ke shiga ina suke sannan na biyu kuma ya kamata idan sun ga abin da hankalinsu bai sama ba su yi saurin sanar da hukumomin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na da Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri na ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar tarihin sassalar kafar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa. shaharar su ko kuma irin buwayar da suka yi abin da ya haifar da buwayar da kuma irin kalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. tomadalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Gamdu da ke mazaɓar Hungu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. kidan mafarauta kenan da ke zaman take ga al'ummar ƙauyen Gamdu, wanda tarihi ya nuna usulinsu mafarauta ne, kuma sun yi ƙaura ne daga Gamdu ta arewacin Maiduguri zuwa Gandu ta yamma da Maidugurin. Kashe kuma suka nauso zuwa jihar Kano suka yada zango a yankin karamar hukumar Albasu. Kamar da yadda dattijan garin mai kimanin shekaru tamanin ya fara shaidawa wakilinmu Abaz Yakubu Yaura sunansa. Malam Musa Gamdu. Malam Musa gashi ina cikin garinku ko za a iya sanar da ni tarihin shi wannan ƙauyen? alhamdulillahi wannan ƙauye namu mu dai kakanin kakaninmu su suka yi sara a nan kuma bare-bare ne kuma ainihin mu mutanen kukawa ne arewa da maiduguri kenan ana nan ana nan sai ya kasance suka taso daga kukawa sai suka zo wannan gamdu ta yamma da maiduguri suka kafa ta ta zama sunanta gamdu ana nan ana nan ana nan tarihi tarihi a daidai lokacin yakin rabe sai suka taso sai suka yi yamma wa da ƙani akwai murabus akwai muhammadu kanguwa to da suka zo suka yi sara aka haifi iyayenmu iyayen nan namu mu dai a ɓangaren mu daman wa da kani ne na gaya muku to mu kakanmu wannan ya fi iyayenmu shine muhammadu kanguwa shi muhammadu kanguwa shine kakanmu shi ya fi iyayenmu maza kuma ya gaya wa iyayenmu sun gaya mana abin da ya haife da su hamsin da biyu bayan sun taso daga gamdu waccan ta jihar borno sun dawo nan suka yi zara nan ake kiran wannan ƙauyen namu gamdu bangaren marabus da nake gaya maka shine bangaren su ali gamdu mai unguwa ali mai unguwa ali din nan lokacin da suke zaune kamar yadda suke gaya mana gidan ɗaya ne ƙato ne gidan ko in ce kusan unguwa to kuma sai i kasance shi kakanmu zaure biyu ne a gidan manya-manya shi kakanmu yana mulki na matsayinsa na mai dawa bangaren farauta kenan kagan ko mafarauta ne Sha Allahu Sha Allahu wannan bangare na marabus kuma ina ɗaya zauren kenan na biyu ina um, mulki a kan hukunci na gari domin an gaya mana ya taɓa yin sarauta ta wata shida sai allah ya kawo aka yi gundumar gari sai aka haɗe da da. da yaura shine kuma sai ya bi gwangwaranda to mm, sannan kuma shi zauna kuma a matsayinsa na mai unguwa tafiya tana nan tafiya tana nan har yanzu kuma gashi suna nan dai da unguwancin nan wannan gida kenan kuma kuma muna matsayi a kan mu 'ya'yan mai dawa ne bayan sun rasu duk kabarurkan suna can wannan kufai tsohuwar gamdu sai kuma muka samu fili a nan sai su sadu nan nan ina zuwa sadu sai suka sayan mana da filin nan da muka taso gaba ɗaya yadda muke a can muka zo muka sauka a nan muka yi ɗan gine-ginen mu dai na gwargwadon hali gashi muke zaune wannan guri da muke zaune yanzu ana kiransa sabuwar gamdu to kaji waccan gamdu ta wajen maiduguri ita ta aihu waccan waccan ta aihu wannan To shi wannan gari naku na gamdu mm. shekara nawa da kafuwa. Wannan ko wancan? Wancan? A wancan ai ba zan iya gaya maka ba akalla ka bar shi shekara ɗari da hamsin ma'ana akalla kenan wannan ku da muka taso muka dawo nan yanzu za a samu kamar shekara ashirin ko da ɗaya ko da biyu wannan da da'ar muna. Ita waccan tsohuwar gamdu suwa suka kafa ta kenan kakannin iyayenmu su suka kafa ta su suka yi sara ko za mu iya samun da ɗaya daga sunan waɗanda suka kafa garin ai su na fara gaya maka akwai muhammadu kanguwa kai da jin wannan kasan cikakken babarbare ne akwai kuma murabus to me sana'ar ku yawwa alhamdulillah mafarauta ne kuma akwai malamai a cikinmu kuma gashi har yanzu cikin ikon allah malam ba a rasa ba ni dinnan da nake almajiri yanzu ina ji farautar jikina tsuma ike kuma alfahari nake akan ni dan mafarauta ne muna alfahari da farauta domin mun gaje ta kuma mu ma muna so mu gadar don yanzu ni duk dan da ike farauta a unguwar nan ni ba zan ce dan me ike ba abin da yasa wato duk abin da ka gada malam karkare na shi kuma farauta din nan tana da alaka mutuka da musulunci domin abin da ya sa take da alaka da musulunci 'ya'yan annabi yaquba su su goma sha biyu din nan saboda haka farauta idan ka ga ta zama haram a gun mutum haramiya ta shiga ya sa haram din da kansa ya bata ta. wani irin kalubale shi wannan ƙauye naku yake fuskanta dangane da rayuwar al'ummar yawwa alhamdulillah abinda wannan ƙauye namu yake fuskanta farko dai muna buƙatar ruwa na biyu kuma muna buƙatar wuta ta zamani allah ya taimake mu ta wadace mu kamar yadda dai muke buƙata kuma ya kasance wato duk abin da gwamnati za ta ya kasance mu ma a ci da mu Tarihin ƙauyen Gamdu kenan da ke yankin ƙaramar hukumar Albasu a jihar Kano, Najeriya, daga bakin dattijan ƙauyen Malam Musa Gamdu. To amma dai da yake dattijan Musa Gamdu ya koka da ƙarancin ruwan sha da suke fama da shi, ya sanya tubar kansilan mazaɓar Hungu, mazaɓar da Gamdu ke ta a yankin ƙaramar hukumar ta Albasu, wato Honorable Haladu Ibrahim Kwana Sumaila. domin jin matsayar karamar hukumar kan wannan matsala. To gandu ba za mu iya kiran matsalar ruwan sha ba domin a yanzu nan akwai bultsatse guda biyu sai dai a mu nemi domin dai gaskiyar magana a yi gandu akwai ruwa. a kwale kwanan su ne ba gangara za ka wajen gada ba a gandu iya wannan sabuwar gandu na haka ruwa ana samu a baya akwai gun da aka yadu aka auna kuma an tabbatar da ruwa a wajen kuma kuma duk lokacin da wata dama ta samu da izinin Allah ko dan majalisar jiha ko kalmar hukuma ko dan majalisar tarayya na wakilai ko sanata ko gwamnatin jiha duk damar da muka samu za mu kai san a sake kara domin wannan eriyar a ake samun ruwan a yanzu. Haladu Ibrahim Kwanar Sumaila kenan kansilan mazaɓar Hungu da ke kulawa da ƙauyen Gamdu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano, Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. madalla a gaida Adamu Ibrahim Daba da wakin tofa. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a. A Jama'a assalamu alaikum. mu da wannan lokaci nasihar mu ta yau insha Allahu kamar da ni Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri zan gabatar nasiha ce akan abin da ya shafi tausayi ga rayuwar mu baki daya. Babu shakka tausayi abu ne wanda yake mai muhimmanci Allah madaukakin sarki da kansa kullun zaka ji a ƙarshen ayoyi sai a ce Allah mai tausayi ne mai jin kai ne. To wannan sifa ce tasa. Da haka duk wanda ya sifantu da wannan sifa ta tausayi da jin kai da kuma sauƙaƙawa to shi ma Allah zai tausaya masa kuma Allah zai sauƙaƙa masa masa kuma Allah zai kawo mishi sauki cikin lamuransa sa'an nan tausayin nan ba wai ya tsaya tsakanin mutum da mutum bane kawai hatta tsakanin mutum da dabba dabbar ma misali zai ci nama yana da niyyar yanka wata dabba ainihin dabba ce ko tsuntsu ne ko kuma wani irin dabba ne da aka halatta mana ci to hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin sa cewa inna Allah katabal ihsana ala kulli shay hakika Allah madaukin sarki ya ainihin wato wajabta ko ya rubuta kyautatawa da tausasawa akan dukkan komai hatta wanda aka yanke masa hukuncin kisa in za a kashe shi shi ma a tausasa a yi tausayi a wajen kisan nan hakanan wajen yanka shi ma mai yanka ya ainihin wato wasa ya kaifafa abin yankansa don saboda in ya zo yankawa ko ya zo hukuntawa ya yi lokaci guda ba tare da ainihin darzazawa ga wannan dabbar ko kuma ga wanda za a yi masa hukunci har ya ɗau lokaci ba tare da ainihin ransa ya fita an wahalar da shi ba don haka kenan kaga a wajen hukunci ma ko a wajen yanka ma an ce mu sauƙaƙa mu tausasa da sauransu sa'an nan in muka duba tausayin nan ya shigar da mutane waɗanda suke masu laifi ne a ban ƙasa zuwa ga rahamar Allah alal misali akwai matar da take mai saban Allah ce ita wannan matar sai ya zama tana wucewa ta ainihin wato ga kare yana lallagi a bakin rijiya wadda saboda tsaban kishi kamar zai mutu ganin haka ta tausaya ta ainihin zira wato takalminta ta zira shi a cikin wannan rijiya ta ɗebo ruwa ta bawa karen nan ya sha sakamakon wannan tausayi da ta yi ita ma Allah ya ji tausayinta ya yafe mata kurakuranta kuma ta zama yar aljanna to irin waɗannan suna da yawa da haka tausayi ga dan adam tausayi ga dabba tausayi ga abokan zama a manya su ji tausayin kanana na ƙasa da su su sauƙaƙa musu su kuma ƙanana su yi da'a su tausasa kuma su yi tausayi wajen yin addu'o'i da biyayya wanda bata saba wa Allah ba ga na gaba da su da haka tausayi abu ne wanda yake mai muhimmanci Allah ya ƙara mana tausayin juna da kuma dacewa da abin da tausayi ke haifarwa na samun rahamar ubangiji Allah madalla yanzu kuma ga hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. Doba coronavirus ta cimma wani sabon matsayi inda adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya haura miliyan sha biyu a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka ce take kan gaba a jerin ƙasashen duniya da adadi mafi yawa da suka kamu da COVID-19 wanda ya kai miliyan uku da dubu hamsin da hudu da ɗari shida da biyar wato kashe hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya ciki har da sabbin mutum dubu sittin da cutar ta harba a ranar laraba wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya tun lokacin da cutar ta ɓarke. Kumar kula da gidajen yarin Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tsohon lauyan shugaban ƙasa Donald Trump Michael Cohen ya koma gidan yarin gwamnatin tarayya bayan ya ki amincewa da ka'idoji na ƙarasa sawa'adinsa a gida. an yanke wa kohin hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku saboda an same shi da laifin kin biyan haraji yin karya ga 'yan majalisa akan aikin ginin trump a moscow kuma da biyan wasu mata biyu kuɗi don su rufe bakinsu akan zargin yin lalata da suka yi ikirarin yi tare da trump kafin ya zama shugaban ƙasa. ma'aikata harkokin wajen amurka ta faɗa cewa ta damu matuka akan zargin take hakkin bil'adama da wasu jami'an tsaro suke yi a yankin sahel na yammacin afirka da ta yi gargaɗin cewa rashin ɗaukan mataki daga gwamnatoci zai iya kawo cikas ga tallafin da washington ke ba gwamnatocin cikin wata sanarwa da tabbatar a jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka morgan ortagos ta ce bai kamata ya amfani da taimakon da amurka take ba wa yankin ba don a karya doka ko a ci zarafin bil adama kuma idan ba a ɗauki mataki wajen magance wannan matsala ba hakan zai iya shafar taimakon da amurka take bayarwa a fannin tsaro Wani babban jiran ɗin sojan Amurka ya na cewa Rasha ta taɓa bawa mayakan Taliban goyon baya, amma kuma babu bayanan sirri da za su tabbatar da wata alaƙa da tuna cewa Rashan tana ba da umarnin a kashe sojojin Amurka ko tana biyan kuɗi domin a kashe sojojin Amurkar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodine da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke muku fatan alheri ku huta lafiya